أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه يومنا تقص قوات الربيع الأول إذن من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دودا بدل يغدو دا أربعين دا قدو وندي دي دي دا قدو قوة غوما ميلادية دبو بيو دا عشرين دبيو Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi a tauba yau za mu ji wancan sace in ba manta ba mun yi bayani akan tuban mumini a lokacin mutuwa sannan aka yi tuban aka yi magana kan tuban wanda ya kashe kanshi ko taubatul kafirina tubar kafirai su kafirai yaya tubar su take wa nuqila anil fuqaha an ciro daga malamai jigajigai waɗanda ake kafa hujja da maganar su malaman fiqh anna kulla kafirin taba fi hayatihi dunya qabla sa'ati mautihi duk kafirin da ya tuba a rayuwarsa ta duniya kafin lokacin mutuwarsa akwai na harcan ai qabla lahazatil gharghara kafin lokacin rai ya zo ga makoshi shine gargara ya kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam Allah tabaraka wa ta'ala yakan karbi tubar sa matukar bawan nan bai shiga halin gargara ba kenan lokacin rai bai zo makoshi ba idan rai ya riga ya zo makoshi sanda mutum ya ga halin da yake ciki ko halin da zai zama to ba za ka fi tuba ba wal gharghara ina aka ce gharghara ay buluguru al shine lokacin da rai ya zo makoshi kuma ƙarin bayani wa hiya inda mu'ayanati ay ru'yati al insan maq'adahu min al janna wa maq'adahu min an nar adanallahu ajarana lokacin nan tuba ta makara lokacin da rai ya riga ya zo makoshi to a wannan lokacin akan buɗa ma mutum ya gani da idan shi amma dai ya ga mazauninsa a aljanna ko ya ga mazauninsa a wuta to a wannan lokacin tuba ba ta da amfani kafiri in mutum bai musulunta ba sannan ba amfani shi musulmi in an gana ma in yayi a yafe mai koda bai wannan tubar ba ko kuma wani abu amma ko shi a wannan lokacin to sai dai a kwatanta wani irin laifi ne ya yi kamar yadda muka yi magana ran nan ko idan laifin ɗingime mai ne kofa karama ba zai wuce ba idan laifin ɗan karami ne kuma aka yi tuba a daidai lokacin ta wuce ya fito ko saboda haka fa hu tuqbalu tawbatuhu shi kafiri a wannan lokacin za a karbi tuba shi saboda me saboda bai je gargara ba wa tawbatuhu amma tuba shi fa a wannan lokacin shine islamuhu wa bara'atuhu min kulli dinin yukhalifu dina Muhammadin sallallahu alaihi sallam. shine a daidai wannan lokacin kafiri ne shi rai bai zo wannan halin ba shine ya tuba na na oh ban gama ba to fa inna tawbata ba'da tayakkun bil maut lam yutadda biha tubar da mutum yayi bayan ya riga ya tabbatar da mutuwa lokacin ta shiga gargara kenan har ya ga inda zai zauna ko a wuta ya gashi dan wuta ne sannan ya sauri ya ce yanzu ya dawo can wani kamar yadda wani ya ce wani ya je can sai ya gana in ya gana wannan shine mun ta alhamaka wai shi duka bi ma addinin zai yi in ya tafi lahira kawai in haka je can ya ga musulmi suke da gaskiya sai tsalle ya dawo ce dama yana nan in ya kahire ke da gaskiya sai tsalle ya dawo ce dama yana nan amma kana shakka kafirci kafirci ne ai kana nan ciki ai dole sai ka yarda inna dina inda Allahil Islam addini kawai a musulunci wurin Allah shine musulunci in dai kana shakku ko kana cikin musuluncin kana shakka Ha yanzu baka shigo kana can ka fita waje wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya zaɓi wani addini wanda ba musulunci ba za a karɓar mai ba har abada a lahira kuma yana cikin taɓaɓɓu asararru wanda suka yi asarar rayuwarsu suka zo suka koma a banza na haka ba a shakka ba a shakka shi yasa aka ce ka'idan shuru na kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah ilmun yaqinun wa sidqun wa ikhlasun مع المحبة والقبول laha لها Dole دول لابد منها هذا علم sannan yaƙini wanda kaga ne, alladhi yukhalifu shakk ya saba ma shakka baka shakka ka yadda amma wanda zai ce wai shi zai na in ya can mai ma san ne daidai ba ko wanda zai hada ya ce wai dukan mu daidai muke ko dukan mu dai muke ƙarya kake yi Allah da shi ya halitta mu ya zabo ya ce inna dina inda Allahil Islam ka dauko wani kuma ka ce daidai ake a ina ke daidai kowa dai ya nashi an yadda kuma an ce wa man yabtaji al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun saboda haka aka ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون aka wanda ya dauki wani addini ya ce wai ba musulunci ba kuma ya ce wai zo ya kashe da shi nan za mu gani nan kuma gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ba yahudi ko kirista da zai samu labarin an aiko ni sannan ya ƙi yin imani da ni ya mutu akan inda yake face a lahira shi dan wuta ne to kai kuma ka zo ka ce daidai ne a kuna dai zaune gari daya in kuka ga dama ku ci tuwo a tukunya daya ma amma dai wannan duk sakaki ne amma kowa da nashi amma kada ya fada amma ƙarya ne a ce daidai ne ba daidai ba ne ƙarya ne ba yadda za a yi musulunci daidai da wani abu ƙarya ne wanda ko mai masan haka ba shi ma shi ya ja ma kanshi babu maganan daidai to saboda haka wannan shine aka ce ba a karban tuba lokacin da mutum ya tabbatar zai mutu ya ga ga inda zaya وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن باب توبة da wanda bai tuba ba yana aikata miyagun ayyuka sai da ya ga mutuwa ta zo mai ga ta nan zai mutu ya ga shi nan ko shi dan aljanna ne ko shi dan wuta hatta idza hadara ahadahumul maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su ya ganta kiri kiri kala inni tubtu al'ana sai ya dawo ya ce na tuba yanzu ina an makara ba ta da amfani unzur tuhfatul ahwazi an yi bayani akan waɗannan abubuwa da yawa ga wanda ke son ƙarin bayani mu koma can saboda haka in tuba anna kulla kafirin taba a fi hayatihi dunya kabala sa'ati mautihi fa innahu tuqbalu tawbatuhu ana karɓar tubarsa in kafiri ne shi kafin ya mutu ya tuba amma ba wani irin ke tubar shi wa tawbatuhu islamuhu tubarsa shine musulunta wa bara'atuhu min kulli dinin kuma ya barranta ya ce ba ruwan shi da wani addini gaba daya allazi yukhalifu dina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba ma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka masu cewa wai duk ɗaya ne ko wane ne wane ne duka Allah ɗaya ke bauta ma ƙarya ne wancan ya ce Allah ahadun samad ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad wannan yazo ya ce guda uku ne kuma ka ce duk ɗaya ne ya za ya zama ɗaya Allah ya ce lam yalid wa lam yulad wannan ya ce shi yana bautar dan ma dan yake bi to kuma ya za ka ce ɗaya ake ba ɗaya ake ba kowa da nashi sawa'un kuma ku ji duk ɗaya ne akana kitabiyan am majusiyan am murtaddan am ghairi zalika min anwa'il kufri duk ɗaya ne kuma irin wannan inda yana so ya tuba ya je can a buɗe kofa ya wuce ko anan a buɗe ma kofar tubai su abin da ya wuce to sai ya tuba daga kafircin nan shi da kirista ne shi kitabiyan amma nasariyan ko kuma bai hude ma duka kitabi alul kitabi duk wanda yake rike a wannan lo amma jusiyan ko kuma mai bauta wuta ne ma shi wuta yake bauta masu ilahu guda biyu suna da ilahun haske suna da ilahun duhu ilahun alkhairi ilahu sharri su aka abun bauta su yake in sun ga alkhairi sai yanzu ilahu alkhairi ne ya ansa in sun ga sabani aka sai yanzu ilahu su ne ya ansa mugun kenan wai a wurin su an murtaddan ko ko musulmi ne ya ridda to ba ya ridda ba to yanzu in zai dawo sai dai ya tuba am da zalika min anwa'il kufri ko kuma wani wannan wanda ya nau'ukan kafirci wasu kafiran su ba amma sa cikin waɗannan kafiran ba gidansu aka yi masu daban kamar yan shi'a ai kaga in ba aka ba sai sa cikin nan ba a su yan shi'a zaman kansu suke yi suna zaman su daban su sai an zo an yi masu babin su daban su sun fi karfin su hau fedal a cikin su gida ake masu daban su zauna za ku ji su ga su can gaba ya ba shi a ba to za ka zo babu babu ba a ce masa sun shigo cikin masu rida ba ba a ce masa sun shigo su daban suke zaman kansu suke ci kamar mai sihiri ne boka zaman kanshi yake ci ba a san yaushe cikin wanda ya faɗi kalma ko ya faɗi wani abu shi boka haba mala ai zaman wurin zama aka yi mai sosai yadda za a kwakwaɗe shi a musulunci wurin zaman shi daban sai ya yi tuba ta musamman ba a sa shi cikin wanda ya rida kawai haka nan ya fito sai suka zo suka toge su waɗannan suka ce wastafnau min zalika jama'a A yi wasu daga cikin waɗannan sai aka toge wasu ka man kana kufruhu bi sababi ai nan za ku ce ne ku dan gyara shi ba bi sababi ba ne, ko bi sababi nabiyyin min biya ya alai ta ya kamata ya zama bi sabbi ko da kai wanda zai zama kafircinsa shi ya zagi wani annabi ne daga cikin annabawa yani kana musliman fa kafara bi sababi ka to kaga zai shine bi sabbin ne zai zo ya fito wasu ma basu gani ba ina ruwan rikici <laughs> in kuma kace din ma man kana ku bashi haka nan dalika jama'a minhum man kana kufruhu bi sababi nabiyyin min al-anbiya alayhi salam ta dalilin wani annabi ne daga cikin annabawa to menene ya yani yani kana musliman fa kafara bi sababi sabbi sabbi yayi daidai ka a taba shi minhum daga cikin su sun togace wasu jama'a sun togace wasu da suka kafirci minhum man kana kufruhu bi sababi nabiyyin min al-anbiya alayhi salam wanda kafircin sa ya zama na ta dalilin wani annabi ne daga cikin annabawa me ake nufi sai yace ya'ani kana musliman ana nufin mutum da can shi musulmi ne fakafara bi sababi sabbihi li nabiyyin min al-anbiya sai ya kafirta ta dalilin ya zagi wani annabi daga cikin annabawa kun ga shi yasa mu musulmi ba ma rena kowa daga cikin annabawa kullun amana billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir haka mu'minai suke ba sa bambanta ba sa rena wani annabi ba sa duka annabawa wanda suka tabbata da nasin Qur'ani ko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cewa ya kana nabiyyan min ali kaza to mu ba mu rena shi haka musuluncin mu yake mu ba ma zagin annabawa balle ha wani ta fito cikin mu ta zage ta zage annabin mu kuma mafificin ma ta ware ta zaga wai kuma sannan ta ta tsokani mutane kuma atifa ta sa su dauki mataki dama menene matsalan tsokana ai shine mutum hushi ya ja shi abin da ba daidai ba don ka tsokane to ta tsokane mu ma mun rama me matsala har da ma samu wasu malamai da musamman inda ake ake ake cin kafada ba su zo su rike maganganun banza kuma yanzu gashi na an kashe malami har yanzu malaman ba su yi magana me yasa aka kashe wannan malamin ba shi kuma in wancan hamajiya ne wannan fa shi bai wuce hamajiya ba ta tsokane mu ta taba addinin nan me yasa ta taba in an ce a zauna wuri ɗaya an ce kowa ya nashi dan me wani zai taba na wani in mun taba zagin annabi isa duk in mun kira shi ma cewa muke alaihi salatu wassalam addu'an da muke mai ko su ba su mai tunda mu duk da muka kira namu muka kira sunan shi sai mun ce alaihi salatu wassalam mu hada da namun da su mai masu in muka kira annabi Musa sai mun ce alaihi salatu wassalam in muka kira annabawan duka hasali ma har wani cikin ladubban addu'a sai ya ce in kai addu'a ma bayan ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka hada sauran annabawan ma kai masa salati ka hada kuma mala'iku muqarrabun da sauran mala'iku kai masu ma salati su ma kai masu adda dan su ma za su ce ma wa anta laka mithluhu ko wani musulmi dan uwanka ka tashi ma adda ka sa shi a ciki ka ce wani dan uwanka ne musulmi kana roƙon Allah Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza ba a gaban shi ba sai a ce wa laka mithluhu kai ma wannan abin da ka roƙan mai kai ma kana da irin wannan da haka muke ma da mun lalace ma wannan yayi ma adda kai kayi mai shi yayi ma wancan yayi kuma duk wanda kai mala'iku su amsa su ce walaka mislahu to kuma ka kyale mala'ikun su ma haka nan sai kuma ka roka masu matsayi wasu ƙara samun matsayi wurin Allah sauran annabawa fa mu duka girmama annabawa muke babu wani annabi da aka ce mu rena musulunci bai ce mu rena wani daga cikin annabawa ba amma wannan ta zo ta zagi annabi an zo an yi mutane sun ji haushi kaddara ma sun ji haushi atifa ta ja su bai kamata su fushi saboda manzo Allah ba wasu na rigima a kan cewa ya kamata a yi buki saboda ranar haihuwan shi wanda suka zagaye ba sai a ƙi jirgi masu kuma ma ka tsaya ma ka ce wai mutum ya zagi manzo Allah gaban ka baka fasa mai hanci ba to kai ma ma wanka ba ta haife ka ba ma ka dale shi ya zagi annabi gaban ka saboda me zai zaga inda awa ce kafin sayyidina Abubakar ya da'awa ne ranan nan muka karanta fan has yayi maganganun banza sai da ya jira ya ga ma annabi da farhas ka san ko dai duk fahimta da son ai da'awa ai shi sai na baka ma da awai ya je ma ba zuwa ya bai tarar da farhas a gidan madaris na yahudu ba yahude ne shugaban ba yahude ne sai na bakar ya tafi ya kira shi mai da'awa Karshen da'awa kenan sai na bakar mafi yawancin mutane takwas cikin goman da aka yi masu bishara da aljanna duk sai na bakar ya kira su suka musulunta to saboda haka fanhas babban mutum ne babba ne cikin yahudawa sai na abubakar ya ga shi ne kawai yake da daman ya je ya shiga gidan fanhas ba wata matsala aka je ku aka bashi ya shiga ya samu fanhas an kewaye shi ya ce fanhas ka musulunta ka san dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne ka karanta a taurat ka sani annabi gaskiya ne an yi muku bishara da zai zo an gaya muku kiristoci sun sani wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad duk an gaya maku keep to what I'm telling you now until one comforter comes when he comes he will tell you things that I cannot tell you now and who he refuses to follow him when he comes he will not enter the kingdom of God ke to gashi nan an gaya maku kun sani fan has ka sani wannan abun a fili ka san haka yake da aka kai imani ka yadda sai ce imani su bi wanda yake fakiri yana neman rance yana neman su bashi rance ba Allah ne ya ce wa zai bashi rance ba man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa yudha'ifuhu lahu adha'afan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un saboda haka wanda ya ce haka shi zama musulunta sai na Abubakar ya jira ne ga ma wani ba kawai sai kife shi ya tafka mai mari ba ya kife shi da mari yace in ma ba dan alkawari da ke tsakanin mu ba da ku cewa za a zauna lafiya wallahi da na doki wuyan ka ka mutu kai ne zaka ga ma Allah magana gaba na aka tafi can ya tafi ya kai kara gaba manzo Allah kaga abin da na Abubakar kaga yadda Abubakar yayi man ya fasa man fuska da duka annabi ya ce mai kai wauta ya ce ba daidai bane kai na Abubakar ya ce me yasa kai haka kuma na Abubakar ba musu yayi ba sai da ya je ya ce ka ji abin da ya ce manzon Allah ka ji maganar da ya ce ya ce ma Allah ne fakiri shine abin ya bani haushi ne fushi saboda Allah ba saboda ya ce sai na fushi saboda Allah na kife shi da mari saboda Allah fanhaz ya ce ƙarya ne shi bai zagi Allah ba a sai ga aya kawai qad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya to daga nan sai to sai aka an gazganta aka aka gazganta sayyidina Abubakar aka ƙaryata fanhaz kuma da abin da ya ba daidai ba ne kun san ayan nan sai ta taho a haɗa to sai na abubakar a daina bugu ko za ta haka wahayi na sauka a daina bugu ina bugu na nan wallahi duk wanda ya taba mu taba shi ko shi waye mu kuma ma da bata komi in an bari an ta cewa za a yi ta yin abu mai aka yi da an yi ma wasu da wasu sun ƙara duk wanda ya zagi manzo Allah wurin ka faske shi komi za a yi an dade ba yi ba a kashe ka wajen ka kare manzo Allah me to wallahi ba za mu bari ba duk wanda ya zagi manzon Allah gaban ka kai iya karfin ka in an fi karfin ka shikenan in kuma ka buga ka buga muna kusa kira mu mu taya ka na mun zo mun tarar da gaske ne wallahi sai mu bubbuge shi ko me za a yi sai mu bubbuge shi ba mu taba nasu ba kansu taba namu Ina so a zauna lafiya in dai zaman lafiya ake kowa ya nashi kada su taba mana nan mu ba ma zagi annabi isa alaihi salam ba ma zagin bible ba ma zagi abinda muke cewa kawai annabi Muhammad alaihi abdullu salatu was taslim tunda aka aiko shi an rufe kofar manzanci babu wani annabi ba ta yin an turo wani annabi aka ce a ajiye dokar a ɗauki wannan shikenan wancan dokan ta zama tsohuwar doka yanzu an samu sabuwa saboda wani annabi ya zo to annabin mu shine annabin karshe daga shi an kulle ba sauran wanda zai zo to da mu girmama namu kowa ya girmama na kowa mu muna ganin girma annabawan su ba ma zagi duk musulmin da ya zagi annabi Isa alaihi salatu wasallam ya yi ridda kuma annabi shi ya gaya mana annabi Musa alaihi salatu wassalam ana girmama su ku duba zunnun da aka zo da kissa a cikin Qur'ani ana ganin kamar tun da yayi fushi ya fita daga gari Allah bai bashi izini ba ya je kifi ya haɗiye shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan kada mu ga wannan kissan mu koma muna rena shi sai annabi ya hana mu ya ce kada mu bambanta tsakanin shi da kowane annabi ko da Yunus bin Matta ne da Qur'ani ya zargai a matsayin ya laifi mu ba ruwan mu wannan tsakanin shi da Allah ne amma ba ce mu rena shi ba to balle kuma mu zo mu rena Annabi Musa ko mu rena Annabi Isa ba ma rena su salati muke musu ma duk da muka kira sunan su ta muke alaihi salatu wassalam in muka kira Annabi Isa muke alaihi salatu wassalam in muka kira su gaba ɗaya muke alaihi salatu wassalam to dan me wani zai tsallako ya zagi mu kyale shi kuma su ma ba ku ga wani kahirin ba ma da ya magana ya ce shi musulmi suna burge shi shi ba ba musulmi bane yace shi ba dan wai musulunci yace shi musulmi suna burge shi yadda su suke fitowa a ƙasar su su yi yawo su ce su zargi annabi isa su ce dan zina ne su ce dan wane ne su daga tuta su yawo lafiya lau su dawo su zauna gida ce musulmi ba za su yadda wani ya annabi haka ba su shi alhamdulillah mun kafa bina fakharan muna son annabin mu kuma shi ma wancan din mu ba mu ce mai haka ba ma yi mai wannan zargin haka ku daure ku gane wannan magana ko ba ta da daɗi ku daure ku ji amma wallahi musulunci bai ɗauki kaskanci ba a zo a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa za a yi kuma ai rashin ɗauka abun da a ce gwamnatin eh mun yadda an ɗauki doka a hannu eh ba daidai bane ɗauki doka a hannu to amma in an ɗauka an kai mata me take yi yanzu waɗanda suka kashe wannan malamin da aka damƙi sojan shi fa bayanin yadda aka ya kashe shi to me ma ya faɗi wani laifi ga yadda aka taimakon shi maye ya ɗaukai a hanya ba su da mota ya ba su gudunmawa ya ba su lif aka ɗaukai shi da kanshi ya faɗi ya ba shi daram daram da bindiga ya harbe shi sai da ya mai harbin da ya tsaya sai ya mutu banda fa waɗanda aka yi mana kafin wannan to wai zo yi magana har yanzu an yi hukunci tuntuni ba ta ake gwamnati za ta ɗauki mataki ba har wa'azin ƙasa aka kira lokacin a Kano da aka shek Jafar aka ce ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba gashi gashi nan aka yi ta maganganu duk maganganu kasa ɗin har yanzu in kasa shi sai yi kuka kuma har yanzu ba aiki ba abin da aka yi gwamnatin ta yi sai mu wari haka nan mu riƙe hannu a ta ci mana mutunci kuma a ci addinin mutunci da ma mu aka taɓa da sauki amma a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu bari tun mutum mai tsokana ko zuwa kai ka zagi baban mutum a kofar gidansu ba a ca ka tsokane a je a ce inda barista na nan da ashe ga kanan zanne yanzu mutum ya je kofar gidan mutum kawai sai da tsohon su ya fito ya na shi kukunduma mai zagi in ya fito ya mammare sai ku ce sai a je kotu ku ce bai tsokana ba bai tokali fada ba barista to to to mu fa garin ba garin ta aka je ba garin ma da aka san musuluncin asali bane aka je tai zagi kuma inda za ku gane abin nan gazuwar fikiri ne sa ta aka yi me ya kawo a ce bayan ta gama sai an ba ta a zo a ba su estate fa aka ba su bai kamata ma gwamnati sa a kama wanda ya wannan mata ce to da shiri dama ku kuka shiri a yi wannan tsokana tunda an zo an ba su gida estate an ba baban mota an ba dan uwansu scholarship an ce duk kuɗi a tambayi shi wanda ya ba da scholarship estate ku zauna wannan wannan kuma ku biya haya kenan ashe akwai babban aikin da aka sa su aka ce ba wanda zai iya yin shi sai tsinanne in ya yi to ga sakamakon da za biya ko da ciki an mutu ko sauran kun mora mu mu wawaye ne haka kawai suka ba su wannan gidan so kasare nawa ke kasar in kafirci suke taimako taimaki waɗancan mana ko sai wadda ta yi wannan ta yi zagi saboda haka abin na kona ba ƙasa ya kamata mu riƙa gane gazol fikiri kuma mu gane abin da aka yi saboda a tsokane mu akwai kuma abin da za a yi bisa kuskure in kuskure ne wannan duka mayan adam ne muna iya yin kuskure amma ban da ganganci mutum yanzu ya zo kawai sai da ya ganka da raduma za ka masallacin juma'a ya ce kai ina za ka yanzu na taba gaya maka wata rana a makaranta wani yake cewa ya ce wata rana a makaranta suna wata makaranta bari ɓoye sunan makarantar ya ce suna university sai aka zo za a yi wani wani party za a yi wani taro aka kira mc mc ya zo ya tafi gwalgwalan shi ya ta maganganun banza sai ce yau abin da za a fara yi daga cikin abin da ake so shine abun ban dariya wani wanda ya iya ban dariya ya fito ya zo ya bada dariya wani da ya fito kawai ya ta maganganu yana wasu kwashen maganganun shi dan sai ya ce wai wa ya fi kowa wawanci a duniya ya ce wane ne ya fi kowa wawanci a duniya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya ce ba haka ne wannan ya ce kaza ya ce ba haka ne sai aka ce an shi gari shi to tunda shi ya ki faɗi sai ya ce wanda ya fi kowa wance a duniya shine annabi muhammadu a ba malam emsin nan kawai sai ya tsalle kafin ma kowa ya ce wani abu sai emsin ne ya ce kai sai ya tsalle kamo kan shi ya gwaggwaba a jikin wannan flow din da ake aka abun nan ya cire mai haƙora kafin wani ma su zo ya ce don an zo makaranta an ce za a yi iskanci ba mu manta fa da mu ba wannan iskancin makaranta ne ba bai kamata ka tsallako nan wurin ka tawa wadda haka yanzu daga na aka yi haya haya taro ya tashi hukumar makaranta sai dai ta yaba mai mata ce wannan dama neman fitina ya zo amma kore daga makaranta kai kuma da ka tara fitinai kafin wasu su shigo ciki kai maganin shi kai kuma an kara ma girma kaga makaranta ma ta yi gobe ma wani ya kara kaji malam sani wai maimakon da ya bari duk su shigo kaga za a yi buge-buge da yawa ha a buge wanda ba ruwan shi amma da ya gwaggwaba bakin wannan shi kadai abin ya tsaya nan aka zo security suka zo aka raba ya cire mai haƙora za ka ce nan ka tsaye da rigima. sau da ka security report wannan ya kamata ma a bashi abin nan ba dan ya ga zai za a tado da rigima sai ya tsaya tsaida ta akan wanda ya tada ta ka gana daga nan musulmi ba sai su shiga su ta bugun kiristoci ba cikin makaranta ga su ruwan su amma wanda ya tado ta nan za ka gwaggwabe shi kaga nan? kuma yanzu can da aka shiga gari suka suka ta bugun wasu ba ka suka yi ba to wanda ya tado ta Allah tsine ma wanda ya tada fitina ba haka ce wanda ana zaune lafiya lau sai zo ya tado da fitina dan al'umma kasu zauna lafiya an Allah ta tabbata kan shi saboda aka ka gani haka wani a ce wai hamadiya mu je hamadiyan ne a tafiya haka amma dai gobe ka a ƙara mana in an yi ma hamadiyan aka ga hamadiyan ta gobe wani ya ga hamadiyan zai ce wallahi in kika ta in dai ga yadda aka yi ma waccan to aiko an ba da tsoro ka a ƙara mana ka a ƙara duk wanda ya zagi manzo Allah gaban ka ka barar da shi da iya abin da kake iyawa wallahi ka barar da shi ko kashe ka aka akan manzon Allah ba komai in ka je lahira ka ce saboda an zagi manzon Allah ne na barar da shi shi ma ya barar da ni ba shikenan ma me daga nan al mautu mutuwa ɗaya ce wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu duk wanda bai mutu da takobi ba ma zai mutu da wani takobin hanyoyin mutuwa suna da yawa amma mutuwa ɗaya ce ba mutu da wanda ya sha farfesu ya mutu da wanda ya sha wuta fiya-fiya ya mutu duk sunansu sun mutu babu amwatu babu ismu tafdil ismu mubalagha mutuwa duk mutuwa sunanta ɗaya in kaga ka mutu dama ranan ce zaka mutu wallahi ko kana kan gado sai ka mutu azu nake da labari nan na ce wani malami na yau yana cewa ya ce misali biyu ne aka turo min da sassafen nan na gani ɗaya ya ce wani ne matashi yake ba da labari ya ce sun shigo jirgi da wata mata daga dubai matan nan ta gan shi a cikin jirgi ta kura mai ido ta ƙura mai ido har sai da ta matso kusa da shi ta samu ta yi magana da shi ita za mu ta magana da shi ta ce kaga yanzu a cikin jirgin nan mijina na nan ya mutu a cikin jirgi asibiti muka je ya mutu a cikin jirgi ina so in dawo da shi ƙasa a yi mashi naiza ne amma ba wannan ba ne na gan kai ya sunan ya faɗi sunan shi ɗan Najeriya a ina kaza so nake mu harka tare mijina ya mutu ya bar maƙudan kuɗi da gidajen mai kai hamma yana da wani filin da aka saya miliyan ɗari kaza ina so mai hudda ɗari shida oh amma sai an faɗi ne alaman kun ji kenan ke miliyan ɗari shida fili ɗaya aka akwai kuɗi ka zo mu harka kaukadi sannan famijin na jirgi ba sauke shi ba ma balle aka yi makabarta to shi kuma wancan aka ce shi kuma paralyzing yi a gida ana jan shi a cikin keken guragu ashe matai da ta ga yi paralyzing ta riga ta sallama kawai shi zai mutu ya riga ta da haka komi nashi ta kwakwashe ta canza sunanta komi nashi ta canza sunanta ta gama canjin suna shi yana kan kujera ran nan kawai ta rufe daki sai balla kofa akai sai ta riga shi ta haula wala kotel Malam sani sai ta riga shi shi shi bisa kujerar shi amma ta riga shi kuma ta tafi lafiya lau ta kwanta cikin daki kan gado Malam Allah ya zara ran sai balla kofa akai aka fito da ita bayan nan ya zo ya ji aka zo ana ya ji kayan shi ashe su ta mai da sunata komi nata ta kudi da komi ta kwashe tanda ta ga ya fara lazi ya kusa mutuwa ta kwashe komi aka zo aka gaya mai sai ce ya ban mata ya ce ai tunda ta riga yanzu ta mutu to yanzu ta kwashe ko sun zama nata to sun zama gado yanzu a raba ma 'ya'yanta kawai a raba ma ni komi ba na so a raba ma 'ya'yanta amma ni kuma zan je mai shari'a da ita a lahira tunda ni ne sha wahala na nemo kayana ta maida sunata tunda ta maida sunata to a ban yaran yaranta sun zama gado ni ko kawo ban su a ciki ce a ban mata tunda ta riga ta kwashe su ta maida sunata to a ban mata din sun zama nata amma yanzu da ta mutu to a rama mai ƴaƴanta gado abinda ta bari ni ban son ko kawo in mun je lahira mun yi shari'a yadda akai kayana suka zama nata la haula wala quwwata illa billah kai yanzu mutum ya bakka ya ce sai an je lahira za ku yi shari'a la haula wala quwwata illa billah to ta yaya za a yi to kun ji to kaga mutuwan nan sau da aka mutuwa dai tana nan kan kowa to ka mutu a wannan ba da karayu cikin kaskanci gara ka mutu cikin daraja na ga ka abari ma ba mu ce kowa ya tsokana ba mu ce kowa ya tsokalo ba amma in an tsokane ka a irin wannan in an taba ma haƙƙi kai ko kudin ka kwace in ka gana ma kyale mutum ya tabu da su in ma ka ya taba mutuncin ka kyale shi kyale shi amma ya taba Allah ko ya taba manzon Allah gaban ka to sai da karfin ka ya kare in baka iya yin komi sannan to shikenan amma in kana iya yin komi kai ko mare shi za kai ka ruga wallahi ka mare ko ka ga alaman in ya kama ka to in ma ya kama ka me zai ma dama mutum ɗaya kai ɗaya shi ya samu na gashi kai ka samu ya samu na wane ne ake cewa ne na dafawa kai ka samu me yawwa malam sani kai ka samu ko na gashi ne kafin ya gama shi ya samu na dafawa kai ka samu na gashi mutum ɗaya da ɗaya a ce kai ba za ka iya koyo bayan ka riga ka fusata ai kai lokacin da adifa take taba ka ai kana kallon me yasa kake faɗan wallahi shi zai sa kai ƙarfi kuma kana tunanin wanda kake faɗan saboda shi kuma Allah ya baka gudunmawa kuma ka kasa ƙarfi bayan dama ana zaune lafiya ma an ce daidai kake da biyu in ba dai kawai don mun lalace ba ina kada a yadda kada a yadda su sani kowa ma ya ji ba za mu yadda ba mutum ya taba mana mu muna girmama na kowa ka a taba mana namu kowa ya nashi amma malla muna zaune a ƙasa ɗaya muna zaune a gari ɗaya to kowa ya nashi kada ya tsokana mu kada mu tsokana dama musulunci shine addinin ma zaman lafiya to kada mu tsokana amma fa in mutum ya tsokane mu mu falla mai mari matsa to ka gani provoke wannan har ma kara masu s ai wannan ai cubic cubic provocation ne wannan ma ba guda ɗaya ba ma barista ehin ka ji ko ma mun samu ma low bakin ma shi kenan ma sai duka wanda ya taba ma ka shi ya kana ka falle mai haƙori ko ma ya ƙara in kana da wata guduma ka lafta mai ita a bakin nan da ya zagi ko ma ya ƙara ahab tunda ma kaji gashi na amma ba mu ma low vacuum akwai provocation wannan cubic provocation ne ma ba guda ɗaya bane ai cubic ne ita ba annabi ko ita ba Allah ai fi karfin kai ta baka kuma ba fa wanda zaka je kotu fa a ce kofar gida ya zo ya zazzagi babanka ko ya zazzagi mamanka ko ya bi ta yi mare ta ta kiya kai kuma rama a je a ce kai laifi ko ko akwai babu to to to ya taba annabi kuma lokacin ne za a mare ta sai ka bari ka kira 'yan sanda su rama mata mare wani ya mari mamanka a gaban ka sai ka je ka kira wani sannan ka rama mare baka balle shi da mari ba ko babanka sai ka kira wani sannan su su ne za su rama ma mari bayan wata shida kana ta jin haushi ba rama marin ba yanzu nan zan rama sha yanzu magani yanzu coin to kwain saboda ka sai a rama to kaji yau eh to kaji ma kari yau ba yau wa risa yau ka gaskiya ka yauwa ba wala eh, wallahi kaji kaji shari'a ta mutu go yau wallahi ma zai ce kamare shi ba kanka ce shi ya gaya ma yayi daidai ai duk inda aka mare ka in ka san zaka hakuri ma ka hakuri amma muddin hannun mai marin ka ya sauko kasa kai ma naka bai isa can ba to yi hakuri kawai alishi amma kan ba haka ba yana sakin ma kai maka sakan mai ne kawai ka'ida mhm. Allah dai taimake mu domin dai dawo littafin mu kada yau babin tuba ko ba babin dalilayo to abu ne wallahi da bawo shi ku ji gashi nan wastafnu min dalika wastafnu min dalika jama'a minhum man kana kufruhu bi sababi bi sababi nabiyyin min al-anbiya alayhi salam yani kana musliman fa kafara bi sababi sabbihi kuji li nabiyyin min al-anbiya sai kafirta ta dalilin zagin wani annabi daga cikin annabawa lal kafirul asli ba kafiri na asali ake nufi ba idza sabba nabiyyan min al-anbiya fa innahu yu'azzar wa la yuqtal shi kafiri daga cikin kafirai in ya zagi wani annabi tun da dama kafircin shi shi haka ya taso suna zagin ko to in ya zagin da zaka ba kyale shi za a yi ba ana mai ladabi daga cikin irin ladabin da ya kamata a yi mai to amma in mashahuri ne ja yake fa hmm? Hmm? eh, eh. to ai dama da haka ne haka yake din haka yake sai mai It was <laughs> wala yi kutal ba ba za a kashe shi ba shi ta a shi tuba shi tunda shi dama kafiri ne asali ya zo yi wannan eh wannan ya zo tuba zai mutu amma wa zalika li anna man sabba nabiyan kana mu'minan min qablu imanan sahihan bi an kana musliman la imanun da'awi ka imanil yahudi bi Musa wan nasara bi Isa alaihi salam fa inna dhimmatahu tu'tabaru mashghula bi kufrihi wa haqqa ay abdu ma'su wa haqqa abdu ma'sumun mimma dhikra ay bi yaqinin wato sai aka ce wa zalika ya anna man sabba nabiyyan domin wanda duk ya zagi wani annabi kana mu'minan min qablu imanan sahihan wanda shi da can mumini ne gabanin wannan imani ingantacce sai ya dawo yana zagin annabi wani annabi bi an kana musliman da shi musulmi ne kenan la imanun da'awi ba imani irin na da'awa kawai yake ba kamar irin na yahudu kan imanin yahudu bi musa kaga wannan su ba suna ta sun imani da annabi musa bane amma imanin sa ba ingantacce bane a wannan musulmi ne shi da sai ya zo kawai ya kafirta ya zagi wani annabi yana yana musulmi ba imani na da'awa ba kamar irin na yahudu ba imani na da'awa ba kamar na kiristoci da suke cewa sun imani da isa alaihi assalam kun ga yanzu mun faɗe su ba mun faɗe su annabi Musa da annabi Isa ba ba ga kuma salati ba alaihi wassalatu alaihi wassalam kaga muna girmama masu. fa inna zimmatahu tu'tabaru mashghula bi kufrihi shi wannan shi wanda yake ba musulmi bane kaga ba shi nashi bane ko shi kafiri ne wanda abun nan ne to shi wannan ana iya kallon amanar sa tabaru bi mashghula bi kufrihi sai a ce saboda kafircin shi kawai ya isa ma ba sai yayi wata magana ba duk kafircin ne ya gama komi dan lazan ba ba da kufrin idan mutum yana kafirci abin nan amma wanda yake asalan da shi musulmi ne musulmi da gaske ya zo yayi wannan ina ai ba za ki ale shi ba wa haqqu abdun ma'sumun mimma zukira bi yaqin kuma shi yana da haƙƙin bawa wanda yake katangagge na jininsa ce nan saboda an ambace shi daga abin da aka ambata bi yaqin wala tumakkinu al masamaha ai li ghaibati dalika ai ko da zai bace dalikan nabi sallallahu alaihi wasallam baya yiwa a bada dama akan wani in yayi wannan magana wai dan annabin baya nan a ce wai a ai ba gaban annabin ya zagaye ba ko babu wani abun nan bane na ko yana nan ba sunan shi bane ya zaga ko wani abu in kafiri ne dama kufurun kafircin sa ne tubarsa kawai ya musulunta in ko musulmi ne wanda yake musulmi ne shi da da ya musulunta nashi hukuncin shi daban shi yana wurin shi in musulmi ne in ko wanda dama shi bai hude ne ba wani abin da yake da shi ba to har yanzu a kafirin shi yake dama ba musulunci shi na gaskiya bane wa shartu tawbatul hatta fi qabuli huquqil ibad yace sharadin tuba wanda ake ma tuba in abin da ya shafi hakkin bayi ne a ce a yafi wala takunu tawbatuhu maqbula bin nisbati ilaina dan haka mu in ya zagi wannan in ya zagi annabi in ma abin nan ne in musulmi ne to tuba shi ba za ta ce mu dan ya tuba a ce mu tuban mu karba tuba shi ta yi ba sai dai a bashi tsakanin shi da Allah kawai amma fi ma bainahu wa Allah ta'ala tsakanin shi da Allah in dai shi musulmi ne in yi wancan in ko ba musulmi bane dama kafircin shi kawai tsantsa in ya dawo ya musulunta to an ansa musuluncin nan ya kankara abin da in ko bai dawo ya shi wannan ba to ina ba ai mai ta'ziri ba ruwan mu da wannan abin nan din shi amma fi ma bainahu wa Allah ta'ala amma tsakanin shi da Allah fa in akhlasa fi tawbati batinan idan ya tuba yayi saboda Allah ya tuba mai kyau tsakanin shi da Allah haythu lam tahsul musamaha lahu min dalika masbubi a yayin da ba a samu yasiya daga wanda ya zagan ba tunda bai nan amma dai yayi tuba mai kyau tunda in ya zagi annabi annabi na nan ne balle ya yafe masa a kaga baya nan amma in yi tuba mai kyau wanda Allah ya ansa sai kalishi a lahiran ma min zalikal masbubi ita uzriha dan saboda ba zai yi a koma wurin shi ce ya fi masa ba fa inna tawbatuhu maqbula to sa sai a ce ta karɓu. wala ya asu min rahmatillahi ta'ala ba a da tsammani daga rahman Allah tunda dai ya tuba amma wanda bai tuba ba wa min zalikal kafiru bi zandaka daga ciki akwai wanda ya kafirta ta hanyar zandaka zandaka zindi Shi ne wanda zai rika bayyana musulunci a fili amma a zuciya shi ƙarya ne bai kasarta ba idan lam yatub a zuciya bai musulunta ba nake so in ce shi a fili ya nuna shi musulmi ne ko ta nuna ita musulma ce amma a zuciya su ba musulmai bane su ne da zandaka wannan idan lam yatub bi nafsihi qabla al-akhdh in dai bai tuba ba da kai shi kafin a kama shi to ko ya tuba ba za a yadda ba wa inna tawbatahu la tuqbalu aidan shi ma tubar shi ba za a karba ba sai in ya tuba kafin a kama shi wal muradu bi zandaqati huna da ake nufi da zandaka shine allazi la yatadayyanu bi dinin min al adyan shi bai yadda da wani addini ba duk addinan da ake yi bai yadda da su ba bal ya taqidu anna al adyan kullaha sawab shi cewa yake duk addinai daidai ne Ku ji ba ashe zindikan da yawa wanda zai zo shi bai yarda da kowane addini ba wani ma shi fa mutuwa ma gaba ɗaya ce dariya ma yi wai za a tafi da shi wajen sauka saukar karatu kawai sai ya kalkace da dariya ya ma direba dariya direba ya juyo ce ranka ina ji kana ta dariya ya ce ai ni ku kuke ba ni dariya wai ku ce za a yi wani sauka za a yi wani kaza ku ce za ku je sauka ko za ku je wani abu ya ce shi fa gaba ɗaya bai yarda da waɗannan abun ba wai maganar za a mutu a bada sakamako za a mutu a tada mutane ya ce wallahi shi duk bai yarda da wannan ba shi fa yana zuwa wannan saukan ne kawai ya dan bada wani gudunmawar shi saboda siyasa ko kuma ya tafi ya je masallacin juma'a saboda siyasa ya je daurin aure saboda siyasa amma shi wallahi bai yadda wai akwai wani abu da zaka yi wai ka je lahira wai ka samu wata lada ba to yaushe za a ma je lahiran in ma an je lahiran to yace shi fa yanzu daga wani wuri yake fa da ya deciding ya mutu ya deciding ya mutu kawai shine kuma ya deciding ya taso Najeriya ya taso yanzu kuma nan gaba zai mutu to duk yanzu ko ina ce ya kulle cin oho amma ya ce america zai kullen ya tashi eh na ce zai kulle mala abokan a birni eh kanka tono amma dai ai ya faɗin da zai tashi lokacin ya ce ko saboda nan ba na mance da ya ce zai tashi ya ce ta zai kulle kawai ya tashi lokacin obin musu ka sani ko ya kulle can wai zai kulle wai zai kulla wa wuri ya tashi shi wa zai taso a Najeriya ba saboda bugaye da ya gado bayan shi ma shi ne babban ma to wanda bai yarda da Allah ba bai yarda da ranar lahira ba akwai wanda ya fi shi muganta ya ce shi kan zai taso saboda buki ko saboda a ci daɗi kawai eh ta amma shi ba haka ba bai yarda ba to ka gani kaga wannan dai gare shi dama ta yana cikin jagwalgwalo amma wanda ya shigo cikin gidan musulmai eh, eh. ka ai wala mutane zai rera addini akwai ba wanda shi fa gidan shi ma yake a zuwa tafsiri kawai shi kuma shi shige falo kawai shi ta shagalin su kawai a falo ana tafsiri a masu tafsiri na mutane har sun kozo suke wai an fi gane tafsiri a can da karya. Eh? a ji a cika gidan wai an je tafsiri shi kuma suna falo suna shagalin su wani malami ya je ya same shi wata rana ya ce yanzu saboda Allah ranka ya je ka gayyato a zo gidanka a ce ana tafsiri ana abin da ka zo ku nan ga abin da kuke ya ce wala kaga wannan na abubuwan da kaga an bamu ko kai ka samu wannan matsayin sai ka yi irin wannan ya ce asha asha inna lillahi ya ce ko kai sai ka zo ka yi irin wannan dan wannan shagali in ba a yin shi ba mu iya yin komai a ce inda ka tura mu kai dai yanzu an shi wannan ka tafi gida ya ce Allah ya kiyaye ya ce nagode nagode ni Allah saka da alheri ba ni so ku dai ku tsaya ku ci shagali kuma ana can waje ana ta yi an cika gida har da kai nuna kaje kun cika gida tab eh eh a zo ka gayyato karatu a zo gidan ka ma karatu kai baka zuwa kana nan zanna cikin gidan kuma kana wani wuri kana kana shagali kuma gobe in dawo Allah dai kyauta wal muradu bil zandaqa shine nan kunji bal ya taqidu anna al-adyana kulluha sawab dukkan su waɗannan abubuwa sawab wa haqqun min jiha yace gaskiya ne ta wani bangare min jiha ma hiya alayhi min al-kufri billahi ta'ala wal anbiya alayhi wa bil anbiya alayhi assalam yace gaskiya ne ta wani bangare kuma ya kafirce mu annabawa da kuma wasu daga cikin annabawan gaba ɗaya ya kafirce mu Allah ya kafirce mu wasu daga annabawa fa inna taubata hadha la yumkinu an tahsula abadan tuba wannan ba zai yiwu ta yiwu ba har abada ba za ka fi tuba shi ba ta ɓaci gaba ɗaya fa innahu la yara fil alami kufran shi mai irin wannan tunanin gaba ɗaya duk duniya baya ganin akwai wani wai abu da ake ce mai kasance. wala shirkan ko shirka wala ma'asiya ko sabo komi daidai ne kawai zai ce duk abin da ka gaya mai kace wannan abin ba haram ne sai ce it depends in ka gaya mai wannan ce it depends kawai kowane it depends on individual haka kawai zai ce baka duka abin da aka ce in kafirci ne ce it depends on it depends on how you understand it depends on how you analyze it depends duk komi eh relative eh eh relative term ne eh haka zai ce maka ya ayo duka abubuwan na relative terms ne wai nisbiyin ne amrun nisbiyin ne saboda haka kai dai ka danganta ga inda ka gan shi wannan zindiq huwa wa shirkan wala ma'siya min haythu zalika mawjudun fil alami kuji wai ba wani sabo ma da zaka ce wai wannan laifi ne duk duniya komai laifi ne wa jami'u zalika bin nisbati ila zahiri shar'i yace duka wannan in ka duba shi ga asalin shari'a amma diyanatu ko ne amma diyanatan wa tawbatuhu maqbula in akhlasa lillah wa mayyaza baina adawatihi wa sadaqatihi yace wannan idan aka tsaya kalla duk a matsayin shari'a ne amma mu tsakanin mu da shi in ba shari'a in yazo yace ya tuba ya daina wannan abun yadda yake ganin waɗannan abu shi ma sai mu ce tuba shi makabula ce in ya je wurin Allah fa in ba da gaske ke ba sani saboda haka ya bayyane tsakanin gaba da siyayya da gaskiya saboda haka sai a je Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san yadda zai tashi ya fito wa alam anna al adyana kullaha bin nisbati illa al mutadayyinina biha min al khalqi tanqasim ila qismayn kaji anna al adyana addinai gaba daya kulliha duka gaba ɗayan su bin nisbati eh, ko kulluha kenan ay bin nisbati ila al mutadayyinina in an jingina su ga masu yin addini biha min alkhalqi in an ɗauki halittu aka kalle su wajen magana addini to sun kasu ila kismaini tan kasimu ila kismaini dinun wahidun haqqun wa dinul islam shine addini guda ɗaya wanda yake gaskiya ne shine addinin musulunci wa adyanun akwai sauran wasu addinai jami'uha batila dukkan su gaba ɗaya sun ɓaci yanzu ma wa dinin islam in ba addinin musulunci ba domin addinin musulunci da ya zo duk ya soke waɗancan duk 'yan shari'o'insu in ana son a yi amfani da ita to abin da ake so mu ɗauka musulunci ya waro mana wanda za mu ɗauka mu dai ha a cikin musulunci to abin da bai ɗauko mana ba kuma ya ce a bari shi kenan amma bin nisbati ilal khaliq subhanahu wa ta'ala amma in an faɗi an koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala fa jami'ul adyani batila wal haqqa ay makhluqatul lahu ko wato cewa addinai dukkan su batila waɗanda suke ba abin nan bane gaskiya ita ce kawai wanda aka yi na addinin gaskiya shine kuma wannan musulunci addinin musulunci saboda haka duk wanda yayi wani addini aslan yayi ne saboda Allah a wurin Allah shi addini ne to amma da aka zo aka soke aka ce tun da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to a shari'a ba ruwanmu da abinda da mutum zai yi dabbobi itatuwa akwai abin da duk suke yi a matsayin su ma suna addini amma ba ta kai suna musulunci ba ko kaga addini suke a wurin Allah haka ne a wurin su suna irin nasu addini suna yin bauta irin tasu shanu awaki dabbobi ba zuwa kace kana ta suna yin biyayya ne ga manzo Allah ba addini ba ta kai suna yin addini ba ruwan mu da wani abu suke amma duka akwai yadda suke su ma Allah wani abu na addini wanda shi ya ansa a wurin su kun gane bambancin to amma shi musulmi in dai musulunci zai sai dai ya yi shi ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu kiyashi itatuwa duk akwai irin yanda suke yin irin nasu addinin a wurin Allah kuma Allah ya sani kuma a wurin shi addini ne nasu da suke yi to amma mu ko musulmai dole sai dai mu bi shi ta bayan manzon Allah amma su suna nasu kaga nasu a wurin Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba amma a wurin mu fa ba gaskiya bane mu saboda ba irin shi muke ba mu wanda aka ce mu yi shine mu bauta ma Allah mu haɗa shi kadai ma kada mu haɗa shi da kowa ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su sauran wasu suna da nasu shi yasa aka ce wa huwa khaliquha Allah shine su halittunsa ne ta'ala wa huwa khaliquha shi halitta su akwai yadda suke yi wa qad qala ta'ala wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan kaga irin na wannan wa lahu aslama man fis samawati wal ardi wanda yake cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa gaba ɗayansu zuwa ga Allah ne suka miƙa wuya kaga kamar suna nasu abun nan ba tau'an wa karhan ko suna so ko ba sa so har wanda ba sa so suna yin irin nasu wanda suke ba abun nan ba Ali Imran ai in qadu ilayhi ta'ala na fi haqqil mu'minin sun sun jawu wajen biyayya zuwa ga Allah suna masu jin daɗi suna masu a haƙƙin mu'minai su mu'minai nasu daidai wa mukrihin fi haqqil kafiri dole kuma a cikin haƙƙin kafirai su ko kafirai dole su ko suna so ko ba sa so domin wani abin dole su mai da aka sa mutum jin yunwa ko aka sa mai shiga bai dole ya shiga ko ya bauta ko ya ki la'annahu la khaliqa ghayru domin babu wani mahalicci in ba Allah ba wa man nazara ila ma yazharu min kalamil fariƙai min kilal wanda ya tsaya ya kalli abin da ke fitowa daga ɓangarori guda biyun nan cewa wannan eh, ko waƙala sai ya ce inna jami'a zalika sawabun fa huwa to wanda ya kalli irin wannan saboda waɗancan su ba suna yin irin nasu waɗannan na irin nasu sai ya ce kowa daidai yake yi to ba shine zai ce haka ba Allah ne in ya ga dama zai ce daidai suke da masu yi da kyau da masu yi ba kyau domin su suna yin bauta ne amma shi mutum ka muslimin ko anti ka muslima labudda kice al-islam shine istislamu wal iz'anu wal inqiyadu ila Allah ta'ala to dole ka zo ka koma kai mai da'a da'atuhu kai mai da'a fi ma amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dole sai ka bi ta bayan shi amma sauran itatuwa ba sauran wasu abu ومن لن ila إلى ما min من كلام الفريقين wanda ko bai lura da abin da ya bayyana ba daga maganan waɗannan mutane wa inna ma nazara ila yadillahi yadil yadillahi al-ulya ko kawai ya kalli magana ne da cewa yadullahi al-ulya hannun Allah madaukaki yana saman hannun su wa taqada anna jami'a ma yasduru minhu sawabun wa huwa siddiq yace duk abin da ya taho daga wurin Allah yin daga wurin Allah ne daidai ne a irin wannan to wannan yayi gaskiya saboda haka in an ce abin da aka ce in dai da'a ce aka ce ayi duka wanda aka ce su addini suna yi ko abun nan ne to gaskiya ne aslan daga Allah ne amma mutum ya ce duka waɗancan ku a ɓangaren ce sai daidai suke to ne ba daidai ba wal farqu bainahuma daqiqun wannan bambanci tsakanin su abu ne mai wahalar lura sai an lura la yudraku illa bi inayatin min Allah ta'ala wa tawfiqin ba a gane shi sai da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala da dacewarsa ya rubbama yazharu siddiq fi hilyati zindiq ana iya ganin mutum ya zo a ga kamar da gaske yake yin addini ya fito cikin kwalliyar zindiki wa Rubba ma ya zaharu zindiku fi hullati fi fi hilyati siddi. ana iya samun wannan kuma wannan zindiki ne shi kuma ya fito a kamar mai gaskiya a zo ana ganin abun a ana tunanin mai addini ne a shi ba addini wannan ana tunanin kamar babu addini watakila jahilcin shi ya ja mai wa muqiyun nazar wahid amma wurin hangen duka ɗaya ne wa huwa khalqu ومن نظر إلى الخلق وقال إنهم كلهم على صواب wanda ya kalli halittu gaba ya yace halitta ya kalla yace dukkan su daidai suke fa imma an yanzu ra ilaihim min haythu sudurihim an sa'i alqadim ko dai ya kalle su ta cewa duk Allah ne ya halitta sai sai duk ɗaya yake nufi shine yake nufi da cewa ai duk halitta duk ɗaya ne bayin Allah ne wa yaqulu zalika sai faɗi wannan fa huwa siddiq wannan gaskiya ne dan wanda yace dukkan mu ɗaya muke ta bangaren halitta ta bangaren bayan Allah ai ba bai kuskure ba amma wanda yace duk ɗaya muke ta bangaren addini kuma bayan haka akwai wanda ba sa bauta Allah nan yayi kuskure Ma dukkan su yace dukkan mu bayan Allah ne ko ga ganin ana iya koya mutum wayo sai babu wani asalin mu dukkan mu ƴaƴan Adam ne dukkan mu asali ɗaya muka fito dukkan mu ƴaƴan Adam ne dukkan mutane ne Allah ya halitta mu Allah ne ke ciyar da mu Allah ne ke shayar da mu Allah ne ke ba da yake ba mu yaya yake ba mu ruwan sama ga gonakin mu ga gonakka ga ta muna ta noma yana azurta mu da arziki saboda haka mu zauna lafiya dan bai laifi ba amma in ya taba addini ya ce duk abin da ake na addini dai to nan ne ya shiga ya shiga rami amma cewa yan uwa ne mu ko dangi iri ɗaya ne fata iri ɗaya jiki iri ɗaya ko harshe iri ɗaya ko asalin baba ɗaya yi ƙarya gaskiya ne ya faɗi amma addini an bambanta an soke wani ko ma da wancan an yi shi na asali da gaske gaske ne to da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an soke dukkan addinai an kulle wannan koban sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai tsira ya samu shiga kusa da Allah ya shiga aljanna ranar lahira sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kuma muna girmama dukkan annabawan da suka wuce dama annabi bai ce mu rena su ba amma dokokin da aka ba su ne aka ce mu aje mu bi sababbin dokoki wanda manzon Allah ya zo da su in sun saba ma nasu na can wanda kuma ba su saba ba can to ya tabbatar da mu akai sai mu riƙe mu ta yi kawai nan. ba dan wancan annabin ne ya zo da su ba sai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar mana da su ya ce mu ci gaba dai ya fito ko na'am wannan shine innahum kulluhum ala sawab wannan shine din imma wa imma yanzura ilaihim min haythu dawatihim wa yaqulu ay zalika fa huwa zindiq amma in ya kalli zatin su yanzu su ya kalla ba wai asali ba yace dukkan su daidai suke da musulmi da wanda ba musulmi ba kenan ya dauka ya ce da ake to nan kuma karya ne wa sababu zalika anna man nazara ilaihim min haythu sudurihim ay an sani al-qadim wa huwa hakama bit tasawi bainahum wannan idan aka ce idan aka ce mutum ya kalle su a matsayin ta hanyar halitta cewa duka Allah shi ya halitta kowa ta hanyar min sudurihim adisana sun zo daga wurin mahalicci guda daya sai ce duka mutane ɗaya suke ai kaga wannan ba abin ba ko can da aka ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa wa qaba'ila sai aka ce lita ta'arafu kaga nan an tsaya nan to amma in ko za a yi zaka ce inna akramakum indallahi atqakum ashe kenan kaga akwai wanda yafi me yasa ya indallahi atqakum amma inda far asalo ake farko duk ɗaya muke ja'al khalaqnakum min dhakarin wa wa ja'alnakum shu'uban eh to kaga dai wannan ai kaga dai ne nan ko to amma da aka zo an fifiko za a bayar to wanda yafi wani a cikin ku inna akramakum indallahi atqakum shine na aka ce ma tara fi khalqir rahman min tafawut ba ganin wani bambanci a halittar mai rahama duk ɗaya za ka gani koko da aka ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai to kaga wanda ce duka in ta haisun min haisul khilqa ne ta halitta ne duk ɗaya muke babu laifi amma ta hanya addini ba da ɗaya muke ba kowa da nashi ya fito wala yukallafu الفرق والتمييز من حيث صدور الجميع عن الله عن عن جميع عن خلق da haka ba tilasta ma mutum sai ya bambance ba ko sai ya ware ta hanyar cewa gaba ɗaya sun taso ne a matsayinsu na halitta Allah wannan dama haka yake wa huwa sadiqun fi hukmihi da zalika in mutum ya hukunci da wannan yayi daidai da annahu ma'murun bil imani bi zalika amma umarce shi imani da wannan cewa dukkan mu Allah ne ya halitta mu Allahu khaliqu kulli shay amma man nazara ilaihim min haythu zawatihim al ma'mura amma wanda ya kalli mutane ta hanyar su da aka yi umartar su a ce su yi kaza ko a ce su bari wa mahum alaihi min al-ahwal da abinda suke kan shi na halayensu wannan yayi musulunci wannan bai yi ba wannan bawan Allah wannan baba bit tasawi bainahum sai daidaita tsakanin su kuma ce duk daidai suke ba banbanci kadhalika khata'un mahdun wa jahlun wannan kuskure ne tsantsa jahilci ne tsantsa ba a ce min haisul zawad mutane daidai suke amma min haisul khilqa asalin halittar su asalin daga wuri ɗaya suke ba bambanci ɗaya suke Allah ta'ala am naj'alul ladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar wannan wannan istifhamu inkari ne zai musahi musanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai musanya su kal mufsidina fil ardi musanya su su zama kamar daidai da masu banna a ƙasa ba zai zama daidai ba am naj'al muttaqina kal fujja ko ko musanya masu tsoron Allah su zama kamar su. a ce su zama daidai a ce duka mutane daidai suke mutum ba zai yadda ba ya fito ko suratul sa'ad aya ta 28 wa qala afa al muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun shin za mu sanya musulmai wanda suka miƙa wuya su zama daidai suke da kamar masu laifi waɗanda kullum su ɓanna suke malakum kai fata kuma me ya same ku ya kuce irin wannan hukunci mara kyau mai muni ya fito ko sauraka ashe kenan ba daidai suke ba wa inna ma yi kallafu ilal farki wa at gina izin a nan ne sai an sa mutum ya bambance tsakani dole ya bambance mutanen kirki ya bambance da mutanen banza baya yiwa hada su a ce duk ɗaya ne dole ba ɗaya ba ne. ya fito ko da ka ba a daidaitawa da haka nan za a sa mutum sai ya bambance wata zihi na izin wa huwa kadhibun fi hukmihi sawi bai bainahum idan ko ya daidaita tsakanin su ce duk ɗaya suke a wannan lokacin to mutum ƙarya yake ya fito ko tawbatu sahir to mai sihiri fa shi ya za a yi wancan kafiri ne shi mai sihiri in ya sihiri shi ya za a yi da shi ومن ومن جملة من لم يحكم من لم يحكم بقبيل توبتهم أيضا الكافر akwai wanda kuma daga cikin jimlan wanda ba a karbi tubarsu ba ko ba za a karbi tubarsu ba gaba daya a dunkule shine wanda ya kafirta ta dalilin sihiri a wannan an yi magana shi babu taubatu maftuhun lil insani ma lam yughargir a can ma an yi maganan wannan walau kana imra'atun ko da mace ce wasihiru in ko an ce nan sai ka dan ja fasla ko walau kana timra'a ko da a ce mace ce ba al'akari da cewa namiji ne ko mace wasihiru huwa istimalu shayatin al-khabisa shi ko sihiri shine ayi amfani da shedanu masu watsatsu marasa kirki ba da muwalatihim wa sobatihim fi amrin muharramin shar'a bayan an hadu da su wato an jibince su ana abota da su a cikin wani al'amari na haram da abin da su to kun ga shi ma yau sai da naji wani malami sai da ya karanta tambaya ce ma ya ce da a saurara a ji tambayan nan ya ce tana da mahimmanci wani ne ya rubuto mai takarda yana tambaya tambayan da dan tsawo amma dai yayi magana kan cewa sun haɗu da abokin shi tun tun yaushe suka gama makaranta dai suka haɗu da abokin shi bai samu kuɗi ba ya gama da abokin shi abokin shi ya samu kuɗi shi kuma sai bayyana mai yadda aka ya samu kuɗi ya ce amma zai kai shi shi man yana so ya samu kudi aka kai shi inda za a yi masa kudi aka faɗi masa abubuwa masu wuya na ɗaya daga cikin abubuwan aka ce za a rubuce ƙur'ani gaba ɗaya da jinin al'ada wannan ya ba da an yi aka ce na biyu abin da zai yi yasa abin nan ba shi ne sai ya yi fasikanci da ɗiyarsa da ya haifa da rana kuma a watan ramadan kuma da rana eh, ya ce wannan shi ne ɗan ba shi wuya na ya ce ba nisa eh ya ce wannan shi ne bashi wuya kaɗan ka ji fa rubuta ƙura'ani da wancan ne kuma ma da aka rubuta da aka kai makabarta aka rufe ko aka kai makabarta kuma aka tona aka rufe shi wanda aka rubuta ƙura'ani to shi na biyun shi ne wai aka ce sai ya yi wannan fasikancin da ɗiyarsa da ya haifa kuma sannan da rana kuma da rana a ramadan watan ramadan to wannan ne dan bashi wuya amma duk da haka dai ya samu yayi sai da ya je samu wani abu ya bata ta sha amma daga baya ta san yayi hakan kuma mamanta ta san yayi hakan dalilin haka ma suka rabu da maman to yayi waɗannan aikata aikace aka zo na uku aka ce sai ya kawo maman mace ko da rai ko babu rai amma da mama aka ja ka samu wannan a makabarta aka tono wata an rufe ta yanzu yanzu aka kawo mai ya tsotsa ya hada ya tsotsa ya hada aka ya sha to di yayi waɗannan amma daga baya ya samu kuɗi ya samu kuɗin yanda yake so yanzu abin da yake so ya ji wa'azi malamin yayi wa'azin mutuwa mai tasiri ya ji wannan wa'azin to shine yanzu yake so ya tuba hmm? kaje da yake ya tamba alhamdulillah Allah ya bada amsa kana so ka nemi abin ka ji aha <laughs> to dole ko yi ba wadi ka ausi ya ba na za wala to sihirin nan masifa ne wani ya ce su ce an zo wata ta ce ta je tana neman haihuwa bayan dai bata haihu ba aka ce to shi kenan yanzu za ta je wajen boka in ta je wajen boka shi boka zai yi rubutu al'aurar shi rubutu al'aurar ta to na al'aurar shi ya goge a nata al'aurar shi ne daga nan za ta haihu to an yi an yi hakan to yanzu shi ne yanzu ta gaya mamijinta mijinta ko ta yi ya oho jigwalgwalo dai za ga sunan jigwalgwalo a nan da ba labarin wani bidiyo na san kun jima wasu matan suka ce wai kawa ce ta da kiran kawayenta cewa ga shi an ba da wani fom waya ko wani abu da ya fito yanzu ana yi ma mutane kuɗi su uku uku shi bokan yake ɗauka mutum uku uku yake ɗauka yanzu ita ta samu ɗaya da ita da kawarta yanzu an kira ɗaya ƙawar ne cewa ita matar ta zo a sa ta cikin wannan saboda ta samu arziki in ta yarda za ta aiko da dubu biyu da password ɗinta guda ɗaya a sa a form bokan ya cika har da form yake sai da sai an sai fom an cika a liƙa hoto da dubu biyu ya ce yanzu ta ake jira kawai ta bada wannan fom. ne in ta bada ta cika to za a kama bokan ya ce a kama gida three bedrooms a biya wata biyu kaɗai ya isa za a biya wata biyu amma shi ne zai cika masu gidan da kuɗi Ta ce kuɗin nan na kasashen waje muke so ko na Najeriya ko na wane ne in sun gama wayan nan yanzu za ta turo mata da sample wanda an ta ce ba wasa ba ne fa an yi ma ƙawaye na da yawa na haka zan turo maki sample ma ki ga irin kuɗaɗen da aka yi masu amma fa baya yi da kowa sai matan aure to bayan an cika form an gama za a gayyato kan sai ya zo wannan gidan inda aka kama mashi three bedrooms to shine su kuma kowace zai zina da ita so tara tara domin zai fara da ta ɗaya sai ya kai ƙarshe sai ya dawo ta biyu sai ya kai ƙarshe sai ya dawo ta uku kowace dai sai an mata uku uku amma fa in an gama za a cika masa gida da kuɗi kuma shi bai son kowa sai matar aure kuma kun ji ta ce an matsawayensu da yawa in an gama za ta turo samfur to su dai kuɗin nan yanzu mu dai yanzu mun kai ga dai tunaninmu ya wuce inda ake tunani duk abin da baka tunani yanzu idan aka ce mutum ya yi shi zai samu kuɗi to mutanen ƙasar nan wani yana iya sai da wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu daga wannan fitina to shedanu ne ake amfani da su miyagun shedanu wanda ba su kauna Allah ba su kauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su shirya irin waɗannan abubuwan su riƙa gaya wa mutane hanyar da za su shiga wuta ku duba wanda ya gina nan fa kowa ya gani nan wani gida ma yayi da Qur'ani ya je gina ai ta gida ya ta abin nan da shi takardun Qur'ani wa fi kufri sahir sun yi sabani wajen shin wai mai sihiri kafiri ne kai tsaye fa inda Shafi'i rahimahullahu ta'ala in iktarana bi kufri ai fa huwa kufrun idan abin da yake yi akwai kafirci a ciki to kafirci ne in ko babu abin da yake shi baya kafirci sai dai ya rika faɗin wasu abubuwa wa illa fa kabira sai a ce to babban zunubi ne wa inda abi hanifa rahimahullahu ta'ala amma wurin abu hanifa ko cewa ya huwa kufurun mutlaqan kaga na abu hanifa kuma an bamban dan yayi wuta akan kuma sauran wadannan yace shi kan kafirci ne kawai ko ta ina in dai mutum yana sihiri kafirci ne wa man sha'ul khilaf abin da ya tado da sabanin har suka yi sabani shine anna muwalata shayatin wa suhbatahum ai ko tatasawwaru ay biduni mutaba'atihim fil kufri yace dalilin da yasa suka yi sabani ba ce kafirci bane mutlakan abota ko jibintan shedanu mutum yana iya yin abota da shedanu ba dole ne ya zama suna kasanci ba kuma dan akwai musulmai su ma akwai musulmai na kirki yanzu wani ya ga dama ya tsallako ya yace kawai za ku yi abota Alhaji ba kawai ku rika zuwa sallah me matsala yace so ke sai ka ji tsoro alhaji ayuba daga yau na lura kana son jam'i don haka zan rika zuwa duk sallah asuba mu yota haram kaga wannan ba ya kuzo ku kafirci ba yace za ku rika zuwa in kun je haram daga nan kuma kafin hantsi ya fito ku je madina kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama daga nan sai ku dawo ku dawo kuma sannan mutane nan suna nan ma su mata sannan suka tashi za su je sallah asuba tunda awa biyu ne tsakanin mu da su to in za ku yi wannan abotai da shi shin ya halatta malamai suka ce ba matsala a wannan salulu usaimin cikin littafin sa alqaulul mufid yace abota da aljanu na kirki ci abota da kai dan su rika kai ka kuma wurin alkhairi in dai alkhairi za ku rika kai da su kawai babu cutarwa babu cutuwa wannan ba matsala bane ba ce maka zaka kayyade ba kayyade ma abota ba ba ce kada ka abota da aljanu ba inda imamu mali ya kiyarda kada a yi aure aljanu su aurin matan mu ta mu ko mu auro aljana daga can shine yace kada a ai dan za a rika samun banna amma abota da musulmi daga cikinsu waɗanda suke musulmai su tsallako su abota da kai a matsayinka na ɗan adam su suna musulmai kai kana musulmi kuma ba abin da kuke sai taimakon juna suna taimakon ka ko kai kana koya masu karatu su kuma suna ɗaukaka ku je ku yi sallah harami alala ba asabi kun yi babu komi <laughs> to ne to ba mace da kai abota da wancan da wancan da kusa da kai na wa ya ce maka ba akwai na kirki cikinsu ba munan cikinmu ba masu cin amana kai dai komai za ce kace ana samun masu ƙarya da yawa a cikinsu mu yanzu ma ma ƙaryan ba ma goya masu duk inda ake haɗuwa ana ƙarya tare da musu muke haɗuwa boka yanzu da shi da wasu kaɗu suka yi ta ƙarya na? ba shi da su ba ne? to in ka samu aboki wanda kaga babu abin nan in kuma ba haka ne kai kuma kana tafiya ala basira kaga ya fara jan ka inda ba wurin inda za a ba sai kiki ba na illal na an samu matsala ko to inda za a samu matsala a bari <laughs> barakan lafi gaskiya ka ce sani na son irin ka ka rike wuta sai da ka kai gaba ya ce in dai za a yi wannan abotai ko wata rana sai an samu matsala saboda ba su cika riƙe amana ba sai yadda mutum wani wuri ya ce yana zuwa inda lillahi wa da ilaihi da kai ko kana da wani zai fi an tashi za ka zo ibni yawa aha na? Wajewa? A ah, to gaji ko? a gara da gaya mana a wannan sai shayi sosai idan a yi da tsohon nan yana ga wurin zaman shi ne yau lati ya zo <laughs> to kaji ya ce ba su da amana ne za su iya ɗauke ka wata ya ce za ku tafi wani wurin ya yadda kai a wani wuri ya tafi ya baka ya ce ma yana zuwa kidawa ko ƙara mana kai ka daina bari suna kallon ka ka ce za wani abu na eh. inna lillahi to kaga ko abu ya baci amma yi ayina a sha to gaskiya kowa ya zama shi inda yake eh, alajayi kaji kanka yadda wai a hanya ana cikin tafiya in kai yadda kai abota da su wata rana sai su baka wani kwandishan kuma a tsakiya in ka kiyi yadda kai a wurin kai ka wani irin daji siyar nan wani sai sun kai ka hanya kaga yaudara kenan cin amana sai ya dauke ka sai ya kai ka wani daji kawai sai ya ce maka to yanzu nan sai dai kuma ka yi kaza wanda bai sa ma shi a cikin sharuɗa ba da yanzu in baka yi ba kawai sai yadda ka yi tafiya shawuri inda kila ƙarshen ta ba yadda za ka yi ka dawo sai dai ka mutu a hanya tunda ya kai ka wani daji can cikin bangon duniya yadda kai yadda za kuma kai ce bari mu ɗan biya ta nan wurin shi fa tafiya yake kamar kyauta haka da idon nan ya kai inda zaya Allah ya ba shi ya ba su sauki tafiya yake irin ta wuta irin ta light yadda kaga wutar nan na gudu haka yake gudu in seconds yanzu yana Saudiya na to ya dauki haka Allah ya yi su haka Allah ya ba su ai kowa da yadda Allah ya ba su amma duk da haka mu da ya bamu baka ji sai ya ce kuma walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ai mu ne muka yadda matsayin mu kawai muka muka wulakanta eh na ai duk da wannan abin da aka ba su ba su kai mu ba Allah ya ba mu matsayi sosai sai dai kawai da muka warga da tsoron mu ma suke ji yanzu yadda kake ganin ana tsoron su nan da can suke jin tsoron mu in suka gan mu malam sai dai su falla da gudu saboda mun rike Allah mun rike abin da manzo Allah ya karanta da mu in suka bari muka goge su ina hawa sai dai su fadi sai a masa rukuya amma yanzu in suka goge mu to subhanallah mun saki Allah Allah ka taimake mu mu koma daidai to haka wannan shine to dan haka a bari ko shi yafi gaskiya a bari to dan haka wannan shine to amma sabanin nan muke so fikihun ya fito me yasa malaman suka yi sabani akan cewa idan mutum yana hudda sai in kafirci ne yake yi wajen kasurcin ya kafirta in ko ba haka ba sai dai a ce zunubi su sanadiyar sabanin shine jibintan shaidanu da abota da su ta tasawwaru zai iya yiwa a yi haka biduni mutaba'atihim fil kufri ba dole sai ka bi su yi kafirci ba in za ka bi su dama ku kafirci kaga wannan mutlaka an hana ko to man qala bil awwal allala wanda ya faɗi na farko shi ko ya kawo yayi da dalili bi zalika yace to ai ana yin kafirci mustadillan bi qadiyati sulaiman alaihi salam wa istimaluhu shayatin ya kawo hujja da annabi wannan ba hujjan annabi wannan al'amarin da ya shafi wato abin da ya faru da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da yadda ya rika yin amfani da shaidanu ai kaga ya amfani da su ya ai sun mai aiki sun mai kaza kaga wannan a ce yayi laifi aka ga ba laifi yayi ba aka ce qala ta'ala wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru kuma duk da yayi mu'amalan da su shi bai kafirta ba su ne suka kafirta amma ba yana sa su aiki ba yana sa su dai su yi nutso ruwa su ɗebo su gini su yi kaza su yi kaza haka mu'amala da su ta wannan in ba za a kafirci ba suka ce ba ko amma fa ala haddi qauli sahibina hada to kyale sun nan shi yafi dan an ce ya ce ba su da amana kuma gaske su ne duk wanda zai gaya ma maganar zai ce masa ba su da amana suna da karya, suna da yaudara suna da cin amana suna da kaza to kuma gashi ne yanzu kuma abin ya zama irin sifan mu wa man qala bi thani annahu la tasawwaru zalika illa ba'da muta'abatihim bil kufri wanda yace ko kafirci ne gaba ɗaya shi cewa yi kai ba zai yi ma a yi shiri da su ba sai in sun ja mutum zuwa kafirci suka ce da yawa in za a yi hujja da su ko in za a yi wani abu da su a kwana ta sai sun saka kai kafircin nan to tun da haka ne mu daban su daban kowa ya tsaya wurin shi ya fito ko wa amma qadiyatu sulaiman alaihi salam fa laysa min qabil sihri ai shi wannan min kabilu sai shi yace amma magana annabi Suleiman ai ba sai kama da sihiri ba shi ba sihiri yake da su ba an hore mai su ne sai annabin Allah ne la'annahu ai li'annaha khilafatun ilahiyya shi wannan shugabanci ne wanda ya samu daga Allah tabaraka wa ta'ala Awali lahu min jihati allah ta'ala. Wannan Allah ya sauƙaƙe mai duka waɗannan duniyar ne gaba ɗaya ta الجنة aka hore mai duka daga Allah. da aka hore mai ba zai sa su wani abu ba shi ne ba su za su ba sai dai ma shi ya jawo su wa ba da hukumin abi hanifa bi kufri sahiri bina'an ala annahu la yatasawwaru minhu sihr illa ba'da mutaba'ati shayatin bayan nan sai kuma abu hanifa ya hukunci kai yace kai mai sihiri dai kafiri ne kawai ba zai yi ya sihiri ba baya yi ya sihiri illa bi mutaba'ati shayatin sai da bibiyar shedanu shedanu ke bashi shi umarni yayi fi kufri hakama bi adami qabuli tawbatihi to sai ya to dan haka mai kaf mai sihiri ba za a karbi tubar shi ba balle ma in ya zo mutuwa wa hadha bi hasabi zahiri shari'a idan shi ma wannan shari'a ke kallo a fili amma ma huwa huwa bainal lahi ta'ala amma tsakanin shi da Allah fa in taba tauba idan ya tuba fa inna babat tauba maftuhun li kulli insanin muddata hayatihi kama qaddamna babin tuba a buɗe yake ga duk mutumin da yake raye to babin tuban nan yana nan buɗe matuƙar da sauran rayuwarsa ina ganin mutakaita nan sai taubatu rafi bakin ehem yan jiya ai da saura ina ne na? ai wani ga fasali na amma fasali ne ai na iso yanzu na ƙara mucewa ni idan ta ni ne ba ta yi ta yi ba ba amma dai na san cewa wasu za su gaji a tsaya yanar ne komin fasalin da na gan shi a gaya nan a bari haka nan a tabi gida in Allah ya kai musaci mai zuwa za ka ji fasalin ai na ga fasalin ina ma na biyu kuma Allah ba zai ba zai shigo wancan din ba zai cin bari haka nan sai tsaki mai zuwa kuma gaskiya ne ni ne na ne ke mu dubu shi na tsallako waje na ta ƙara ƙara da شاي za ka a ja سبحانك اللهم ربنا والحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وجبلنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليه اللهم ربنا لا تذبحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليه اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين